Ƙungiyoyin mata a jihar Filato sun bi sahun takwarorinsu a faɗin Najeriya wajen yin gangami don ƙara ƙarfafa bukatunsu na neman kujeru 74 a Majalisar Wakilan Najeriya. Neman kujeru na musamman wa mata da ke gaban Majalisar Wakilan Najeriya wanda aka fi sani da HB 1349 mataimakin kakakin Majalisar Wakilai Honorable Benjamin Okeze da wasu 'yan majalisar su goma sha biyu suka gabatar da ƙudirin. Kudirin yana neman a sauya kundin tsarin mulki na alif 1999 ne don samar da ƙarin kujeru ga mata don magance ƙarancin wakilcin mata a majalisun dokoki wanda a halin yanzu yake ƙasa da kashi biyar. Honorable Esther Simidusu tsohuwar 'yar majalisa ce a majalisar dokokin jihar Filato wacce ta jagoranci gangamin ta ce abin da suke bukata shine su samu guraben da za su taimaka wa mata. Akwai bil wanda yake national assembly bill din nan ana so ne a ba wa mata kujoru su ma su wakilci mata domin zancen mata ai mace to ni ban ga yadda aka ce wannan bill din har yau ta samu mishkila ba gaskiyar magana shine a baya muka ce mu ma a dan matsa a bamu waje wannan bai yi ba yanzu ba mu ce fa a matsa ba fa mun ce kawai a kara to don haka kwanakin nan an dan gyaggyara an kwankwance wayansu abubuwa a constitution na nigeria an ɗan yi gyara to a gyaran nan muka ce a gyara domin a ƙara kujeru don mata su samu su ma su zo su ƙara a akan abubuwar da ake a nigeria. Madam Salina Ali ita ce shugaban kungiyar Majalisar Kungiyoyin Mata a Najeriya NCWS reshen jihar Filato ta ce rashin mata a majalisu ya sanya ba a jin muryoyinsu da bukatunsu. To ba wai ma sai na gaya miki ba, a ganin mata kin san cewa an danna su da yawa. Domin in ba mace a cikin wannan wurin abubuwan mata ba za su taso ba abubuwan mata ba za a ji ba ya zuwa yanzu ba ku gamsu da abin da su maza suke yi muku ba ne eh to ba za mu ce miki mun gamsu ba domin kuwa a cikin wannan eh, siyasan da ake yi mata ne za su fita a yawancin lokaci ba za ga mazan ba amma a karshe in an zo zama ba za kira mata ba sai abin da maza sun yi za a kawo muku saboda haka yanzu gari ya waye mata ba wai suna kishin mazansu ba ne amma suna so ne su taimaka musu domin su man suka sa murya abin da dama sun manta za su iya tunawa sai a yi tare shugaban kungiyar mata musulmi ta form 1 reshen jihar plateau hawa umar musa ta ce guraben da aka ba mata har yanzu ba su wadatar ba eh mun zo ne mu daɗa tunatar da gwamnati game da dama da zarafi da ya kamata a bawa mata su masu tofa bakin albarkacin bakin su kuma su masu kawo hanyoyin ci gaba game da ci gaban ƙasa da iyali ba ku gamsu da guraben da aka ba mata ba har yanzu bai bai kai ba mutanen kaɗan ne yanzu a cikin mazan aka ce eh, kamar eh, sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ba a bamu dama ba amma ku matan ba za ku ba kanku dama ba kuna jira a baku dama ne eh to dama dole ba za mu iya yi mu kadai ba mm. muna son goyon bayan maza Idan aka ba ku daman nan menene za ku yi wanda yanzu ba a yin shi? Abubuwan da suka shafi mata, ci gaban mata da 'ya'ya mata, dogaro da kai. Idan mata ta samu aka ba ta dama tsayawa da kanta ba sai ta roƙa wani guri ba mutuwa na nan miji zai iya mutuwa ya tafi ya bata da yaya kuma a cikin zuriya ba duka ne za a tallafa mata ba ita ne kaɗai akan wannan 'yaya to tana neman hanyoyin da za ta iya dogaro da kanta za ta kula da yayanta gefen mm, makaranta lafiya da makamantansu. Ita ma Madam Sarah Dalut, shugaban kungiyar matan Krista reshen jihar Plateau, ta ce ba fada suke yi da maza ba, suna dai bukatar samun ƙarin kaso ne. A cikin kowane kujeru da ake bayarwa ta siyasa, an manta da mata. An mu muna dubawa ba mantuwa aka yi ba da gangan aka mana. amma mu ba ma faɗa da maza domin su mazajenmu ne ai tun a halitta ma Allah ya nuna mana matsayin mu mu mata mu mataimakai ne masu dacewa shi yasa ko a gidajenmu za ka ga gidan da ba mace gidan ba zai zaunu yadda ya kamata ba amma gidan da akwai mace na kwarai za ka ga gidan daban 'ya'yanta ma daban yadda ma za su kasance a cikin jama'a daban ne rayuwansu da tsoron Allah sosai mun zo mun gane abubuwa suna faruwa a kasanmu ba muryan mata damuwa yana daɗa ci gaba maimakon mu ga muna samun nasara a kasan mu sai mun ga abu yana dawo baya. Shugaban kungiyar 'yan jarida mata a jihar Plateau Grace akwai goti ta karfafa aniyar ba da gudummawa ne don ganin mata sun furta matsalolinsu don samun gyara. Muna wajen da wannan yanzu nan kin gan za mu kai magana gaba za ji duk a jarida a television duk za mu je za ji shi gaskiya muna bukata a ba ma mata kujera because duk inda kake na mace na wurin komai zai je daidai A gefe guda kuwa mamba mai wakiltar Jos ta Arewan Arewa a Majalisar Dokokin Jihar Filato Adamu Aliyu ya ce suna kan kokarin samar da dokoki da za su ba mata 'yanci. To cikin yardar Allah muna kokarin ganin cewa mun kawo dokar da zai 'yanta mata ya ba su 'yanci daidai da yadda ya kamata kowane dan adam ya zama yana da shi wanda ba za a ci zarafinsu ba. Bayanai na nuni da cewa mata a Najeriya na da kujeru 21 ne kacal daga cikin kujeru 469 a majalisun dokoki. dokokin ƙasar a ƙididdiga ta ƙarshen shekara ta 2025. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.